أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta talata 28 ga watan sha'ban 1436 wacce ta yi daidai da goma sha shida ga watan yuniyo shekara ta 2015 muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka fara a jiya wannan karatu yana zuwa daga wannan masallaci da ake sani da jami'a abi ubaida ibn al-jarrah wanda ke kan titin bypass a nan Kaduna a jiya mun kwana akan aya ta hudu inda Allah subhanahu wata'ala yake mana bayanin sau da yawa Allah ya halakar da alƙaryu sai azaba ta zo masu cikin dare ko kuma a lokacin da suka rafkana Mai ma'ana lokacin da suke bacci na kailula ko kuma a lokacin da suke cikin hutawa to Allah subhanahu ta'ala a wannan aya da take tafi zai mana bayani shin alƙaryun da ake halakarwa idan azaba ta zo masu suna faɗin wasu maganganu ne suna tabbatar da cewa su masu laifi ne to ne abin da za mu karanto insha Allah gaba kana malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما subhanahu wa ta'ala ya ce fama na da'awahu kiraye-kirayensu koko neman agajinsu bai zamo ba izja'ahun ba suna a lokacin da azabar mu ta zo masu illa an ƙalu face kawai suna cewa ne inna kunna zalimin lallai mu dinnan mun kasance wasu mutane ne azzalimai a cikin larabci idan aka ce adda'awa yana ɗaukan ma'anoni guda biyu yana iya ɗaukan iddia bi ma'ana kiraye-kiraye riyawa ikirari sannan addawa yana iya ɗaukan addu'a bi ma'ana addu'o'insu bai zamo ba irin wannan larabawa sun sansa shi yasa kusayyir azza yake cewa idza mazilat rijli da'awtuki ashtafi bi da'waki min mazlin biha fayahun bi ma'ana idza mazilat rijli da su suna da wani ikrari gabanin musulunci yazo cewa idan kafan mutum ta sage ya ambaci a habbun nasi ilai mafi soyuwan mutane gare sa wannan kafa za ta warware sannan ciwon da yake fama da shi zai saki to shi kuma kusayyar babu wacce yake so irin azza domin sau da yawa ya sha mata waka wa Makuntu adri qabla azzata malbuka wala muji'atil qalbi hatta tawallati a don haka lokacin da kafarsa ta sage sai yake cewa idza madilat rijli da'awtuki ashtafi bi da'awaki bi ma'ana da'awaki anan bi du'aiki da kiranki a don haka sai malamai suka ce addawa yakan dauki ma'ana guda biyu ko dai dauki alidda'a kiraye kiraye riyawa ko ikirari ko kuma addawa bi ma'ana addu'a addu'o inda waɗannan mutane suka zamo suna yi bai zamo ba face kawai suna cewa ne lalle mun kasance mu azzalimai ne Allah subhanahu ya yayi irin bayanin makamanci wannan aya wa kam qasanna wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan fa ansha'na ba'daha a akharin falamma ahassu ba'sana idahum minha yarqudun la tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tusalun sai malamai suka yi tambaya ana to shin waɗannan mutanen sun san azabar za ta zo ne har suke irin wannan ikirarin cewa mu azzalimai ne shin wannan maganganu da suke faɗa a lokacin da azabar ta sauka ne ko ko a'a bayan azabar ta sauka sai malamai suka yi bayani suka ce a'a Allah subhanahu wata'ala daga cikin sunnarsa idan zai halakar da alƙarya yakan ba su alama misali kamar mutanen annabi salih samudawa a lokacin da suka tsire wannan taguwa ba kai tsaye Allah ya kama su da azaba ba فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام da suka tsire ta aka ce to tunda kun tsire wannan ainihin taguwa to ku saura a cikin gidajen ku tsawon kwanuka guda uku sai malamai suka ce abinda ake nufi da wannan kiraye-kiraye wato wannan lokaci da ake ba su na dan hutu gabanin azabar ta sauka shine sai suna komawa suna cewa lalle mu mutane ne waɗanda muka zalunci kanmu ya kamata a ce mu aikata kaza dan me ba mu yi kaza ba kamar mutanen annabi no su ma an aika musu da ayoyi daban-daban daban-daban gabanin ruwan tufana ya sauka a lokacin da ya fara sauka sai suka tabbatar da cewa lalle mun kasance azzalimai idan muka koma bangaren abin da ya shafi nahu, malamai suna mana bayanin fama kana da'awahu, kowane mu ya san aikin kana wato tana shiga wa mubtada ne da khabar sai ta yi wa mubtada rufa sannan ta yi wa khabarin sa ainihin nasba kamar yadda wasu wurare da yawa ya gabata don haka mawqifud da'wa anan idan kaso yana iya daukan fuskoki guda biyu yana iya daukan ismu kana illa an qalu sai zanto khabaru kana fi mahalli nasb idan kuma kaso fama kana da'awahum da'awahum yana iya zama khabar muqaddam sannan illa an qalu ya zanto shine ism muakhar irin wannan akwai shi da yawa cikin alqur'ani laysa birra. أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ده هكا إلا أن قالوا ينا إيه زمان خبر wato ainihin mu'akkar sannan wannan ya zama shine eh, yana iya zama ism mu'akkar sannan wancan ya zama ainihin kabar muqaddam amma abin da ya fi kyautuwa da shi da'awa anan ya kasance shine ismu kana sannan an kalu ya kasance kabar. dalili saboda anan akwai abin da ake cewa laps wato citsewa a larabci idan misali da fa'il da maf'ulun bihi koko da suna da khabar ya zanto sun tsayu a rutba matsayi guda ɗaya to duk wanda ya fara gabata shi za a baiwa hukunci misali in ka ce darabati sughra al-kubra karama ta bugi babba yana kuma ya daukan babba ita ce ta bugi karama to anan idan ka ce za ka yi takdim da tashir za ka gabatar ka jinkirtar shi mai saurare ba zai iya gane wanne ne ke ciki ba don haka sai zamana wanda ya fara gabata shi ne za a baiwa hukuncin wanda ya aikata aiki sannan wanda ya zo daga baya shi ne wanda aiki ya faɗa ma don haka an ka ce darabati sogral kobra ko da ta taso ko bata so ba ita ce ta bugi babba saboda rutubar su guda ɗaya ne wannan ismul maqsur ne wannan ma ismul maqsur ne in ka ce a'a aini ina nufi in ce babbar ce ta da ki karama to ai ba za mu iya ganewa ba tunda wasalin bai bayyana ba muna fahimta don haka da'awa anan abin da yafi cancanta da shi ya zanto shine ismu kana illa an qalu ya zanto shine khabar ainihin wato kana mansubun biha fala nas'alanna fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Fala nas'alanna ladina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin wallahi za mu tambayi waɗannan mutane da aka aike musu annabawa wala nas'alanna al-mursalin sannan su ma annabawan wallahi sai mun tambaye su ni za a tambaye ni wace irin ansa na baiwa annabi na da aka aiko min kai ma za a tambaye ka al'ummomin da suka gabata duk sai an tambaye su wace irin ansa suka bai wa annabawa sannan kuma annabawan za a tambaye su ma kun isa shi yasa Allah subhanahu ta'ala ke cewa wa yawma yunadihim fa yaqulu madha ajabtum al mursalin a lokacin da zai tattara al'ummomi ya ce to me kuka ansa wa annabawa annabawan su ma za a tambaye su Yau yajma'u yajma'ullahu rusula fa yaqulu madha ujibtum Allah subhanahu wa ta'ala zai tattara annabawa gaba daya yace mai mutanen ku suka baku ansa da shi sai su ce la ilma lana innaka anta allamul ghuyub Allah subhanahu ta'ala wata ayana cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida zamu zo zamu tambaye ka game da al'ummomi da suka gabata sannan kuma zamu tambaye ka kai game da al'ummarka shi yasa ya tabbata a cikin khutbatu hajjatul wada' annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye ku game da ni fama za antum qa'ilun mai za ku ce da Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine falan nas'alanna alladhina ursila ilai, wallahi sai mun tambayi waɗannan mutane da aka aike musu da manzanni wala nas al-mursalin manzannin ma wallahi sai mun tambaye su ina fata muna fahimta to anan idan ka koma wasu ayoyi zahirin ayan akwai ta'arud akwai cin karo da juna Allah subhanahu wataala anan ya ce zai tambayi kowa da kowa amma a waɗancan ayoyi ya ce fa yau ma'idin la yus'alu an dambihi insun wala jan ba za a tambayi mutum ba ba za a tambayi ainihin aljani ba game da abin da ya aikata anan kuma yace fala nas'alanna na ursila ilaihim wallahi sai mun tambayi waɗanda aka aike zuwa gare su yaya za mu haɗa wannan aya da wancan Allah ya ce can ba za a yi tambaya ba anan kuma ya ce za a yi tambaya sai malamai suka ce eh wato tambayoyin nau'i guda biyu ne Allah subhanahu wa ta'ala ba zai tambaye ka ka kare kanka ba don wala yu'zanu lahum fayatazirun ba wanda za a baiwa hanzari bare ya gabatar fa in yasbiru fannaru maswallahum wa in yasta'tibu fama hum min almu'tabin in ma za su nemi hanzari ne ba za a ba su dama ba don haka tambayar da ba za a yi maka ba ba za a tambaye ka wai ka kare kanka ba domin yau zaka ta zuba aiki ne ba wanda zai ce da kai dan me ba wanda zai ce da kai mai yasa amma a gobe za ka yi bayanin ayyukan a lokacin da kake neman a baka dama ka koma don ka yi aikin ba za ka samu dama ba amma wannan tambaya da za a yi ita ce tambaya mas'alatu taubihin wa wato tambaya ce ta tozartarwa da kuma tabbatarwa shin ashe manzo bai zo maka ba ashe ba a yi kaza ba alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati shin ashe manzanni daga cikin ku ba zo ba suna karanta muku ayoyi to ashe kenan tambaya ce wacce za a yi don kai kanka ka san an yi maka din kuma dole zaka tabbatar da ita amma wai a tambaye ka game da eh, maganan eh, ya kai ya aka yi wannan duk lokaci ya wuce wala yusalu an dhunubihim almujrimun mujrimai ba za a ce me kuka aikata ba ya za a yi saboda Allah subhanahu wataala ya riga ya san wannan shi yasa kowanne daga cikin mu ya tattari tambayan da zai baya akwai tambayoyi duk irin tambayar da za a yi maka a yau almaraji amma akwai babban tambaya da za a yi maka tun daga cikin kabari idan an kai ka ma dinuka menene addininka ma taqulu fi ar-rajul al mabuth fikum mai kake cewa cikin wannan mutum da aka aiko zuwa gare ku za a fara maka shimfiɗa da waɗannan tambayoyi gabanin babban tambaya to wal wazn wala wa ma kunna falanaqussanna alaihim bi'ilm wallahi za mu ba su labarin abinda suka aikata akan sani wa ma kunna gha'ibin ba mu kasance waɗanda suka faku daga abinda mutane suke aikatawa ba to sai malamai anan suka sake cewa Allah subhanahu wata'ala idan ya ce zai ba da labari akan sani kuma bai kasance mai fakuwa ba to ashe kenan tambayar mecece za a yi wa mutane <clears throat> shine dai ibnu jarir ke cewa rahmatullahi alaihi wannan tambaya ita ce mas'alatu tawbihin wa takrib tambaya ce ta tsangwama ta Allah wai dare kuma tambaya ce ta tabbatarwa manzo ya zo maka eh ya zo ka yadda an turo eh ya isar da sako eh ba wai tambaya ce wacce za a yi maka kai ka kare kanka ba a ranan babu sauran kariya saboda Allah subhanahu wa ta'ala na ce hadha kitabuna yantiqu alaihim bil haqq inna kunna nastansiqu ma kuntum ta'malu wannan littafin mu ne yana muku furucin abinda kuka aikata da gaskiya don haka maganan wai ka kare kanka kariya tun anan ne zaka kare kanka shi ma kuma da kyawawan ayyuka amma a lokacin da ka koma ga mahalicci subhanahu wataala babu sauran kariya sai dai a danga nuna maka abubuwan da ka aikata gashi nan wasu والوزن يومئذ haqq فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت ومن خفت موازينه فأولئك Allah subhanahu wata'ala ya ce walwaznu yau idin alhaq ma'auni a wannan yinin alhaqqu ibn Abbas ya ce radiyallahu anhuma alqada wato sakamako ne za a yi a wata riwayar walwaznu yau idin alhaq ma'auni a wannan yinin wato al'adala adalci ne za a yi tsantsa a wata riwayar alhukmus as-sawi wato shine hukunci na daidai domin za a auna kamar yadda kasan kana zuwa ka siyo abin aunawa kamar nama misali ko inabi eh, ko kuma wasu abubuwa dangin abin da ake aunawa to Allah subhanahu wataala yana da irin nasa ma'aunin kowane daga cikin mu kuma za a auna ko dai aikin sa ko dai a auna shi kamar yadda zamu yi bayani don mutumin da ya karyata wannan ma'aunin ya fita daga cikin sahun musulmi domin kamar mu'tazila da kuma yan shi'a imamiyya ba su yarda da wannan ma'auni ba duk da kasantuwan ayoyi da dama sun tabbatar da cewa akwai ma'auni Allah subhanahu wata'ala a ayoyi da yawa yana cewa fa idza nufika fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa akwai ma'auni sannan za a yi za a yi au idan ka koma gaba daya rayuwar nan gaba ɗaya Allah subhanahu ta'ala bai sake ta haka ba bayan ya halicci mutane ya halicci abin nan mala'iku ya halicci aljanu ya sanya ma'aunin da yake so al'umma gaba ɗaya su tafi a kansa wasa a rafa'aha wa wada al-mizan Allah tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qist wa la tuqsirul mizan Allah subhanahu ta'ala ya halicci ma'auni yace ga ma'aunin da nake so a tafi a kansa kar ku yadda ku tauna wannan ma'auni shi yasa annabi shu'aib alaihi salatu wassalam ya sha jaddada wa mutanansa wazinu bil qistasil mustaqim wato ku awo da ma'auni na daidai sannan a wata aya can Allah subhanahu yana mana magana game da abin da ya shafi haƙƙin maraya wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsanu hatta yablugha ashudda wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha ku tsaye da ma'auni sannan kuma ku tsaye da abin aunawa da adalci kada ku tawaye shi a wata ayan kuma Allah subhanahu wata'ala yana mana bayanin kai annabawan nan ma da ya turo su bayan ya ba su littattafai ya ba su ma'auni laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist Allah ya aiko annabawa da littattafai ya aiko su da ma'auni domin mutane su da adalci a wata ayar kuma wa nadha'u al-mawazin al-qissa li yawm al fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin don haka ma'auni gaskiya ne shi yasa Imam al-Hasan al-Basri radiyallahu anhu yake cewa wa haqqa li mizanin wudi'a alayhi al-hasanatu an duk ma'aunin da aka daura masa wato ainihin ayyuka na lada ya cancanci ya zanto da nauyi وحق على ميزان وضع عليه السيئات أن يخف دم ma'aunin da aka ɗaura masa kaya na zunubi da na laifi wannan ma'aunin ya cancanci ya zanto ya rere ba zai ƙarfi ba a don haka kenan kowa sai tanadi ya shirya tattali ni din nan mai magana za a auna ayyukana kai ma kuma za a auna ayyukanka wal waznu yawma idhin al haqq ma'auni a wannan yinin gaskiya ne duk abinda mutum ya aikata shine zai gani ba yadda za a yi wa ma rabbuka bi zallamin lil abid la kafa zulman wala hadma in dai baka aikata abu ba Allah subhanahu ba zai kama ka da shi ba amma duk abin da kaga an dargaje maka an maka bayanin sa to wannan shine abin da ka aikata faman saqulat mawazinu don mutumin da ma'aunansa suka yi nauyi suka nauyaya fa'ula'ika humul muflihun waɗannan su ne wanda suka samu rabo. su ne wanda suka ribata Allah subhanahu ta'ala can kasa yana cewa fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya don mutumin da ma'auninsa yayi nauyi wannan shine wanda ya samu rabo wa man khaffat mawazinu wanda ma'auninsa sannan yayi sakwa-sakwa fa ulaika alladhina khasiru anfusahum waɗannan su ne waɗanda suka yi asarar rayukansu da kawunansu bai makiyanu bai ayatina limon sakamakon abin da suka kasance suna zalintan kansu na ayoyin malamai sai suka saba a nan a kan maganar ma'auni da mu'tazilawa da 'yan shi'a mun ce wasu yadda da ma'auni ba sun ce babu shi wannan wani abu ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa amma ba shi da hakika ne su a tasu amma mu aqidar mu ta ahlus sunna abinda qur'ani ya tabbatar mun yadda mun tabbatar da shi wannan yana ɗaya daga cikin abinda malaman tauhidi ke kiransa sam'iyat wato abubuwan da aka ji wanda kuma za su tabbata a nan gaba irin su sirat babu wanda ya gansa amma mun yadda da shi irin ma'auni wannan da muke magana babu wanda ya gansa amma mun yadda da shi sannan awan ayyuka ba a yi ba amma mun yadda za a yi zuwan mala'iku kamar yadda Kur'ani ya ba da labari mun yadda ba a yi ba amma za a yi duka waɗannan abubuwa suna ɗaya daga cikin abin da ake cewa sam'iyyat ko kuma gaibiyat. abubuwa ne waɗanda suna nan amma ba a riga an yi su ba amma mu imanin mu shine mun yadda za a yi to a nan abin da muke so mu gane an mana bayanin cewa za a yi awo shin awon nan da za a yi ayyuka ne za a auna ko ko a'a shi mutum ne da kansa za a auna ko ko a'a littattafan ayyuka ne za a auna malamai sun saba abinda ibn kasir ke cewa rahimahullah duka waɗannan asar da ahadis hadisan da suka zo gaba daya ana iya dunkule su ya zanto a ce e, akwai sanda zai tabbata cewa mutum ɗin kacokan shi ne za a auna sannan akwai sanda zai zamo ayyukan ne gundarin su za a auna sannan kuma akwai sanda zai zamo cewa littattafan ayyuka ne za a ainihin auna dalilin da yake nuna cewa za a auna littattafai alkur'ani ya mana bayani wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba wato kowannen mu akwai littafin sa a wuyansa an sargafe shi da shi za a nuna masa a ce karanta littafinka kai da kanka in ka karanta wannan ya ishe ka ya zanto cewa za a yi maka hisabi ne da wannan malamai suke cewa wato ainihin littattafai ne wanda yake za a auna a ciki wanda mutum ya aikata domin ana ana rubutawa eh, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin bala wa rusuluna ladaihim yaktubun manzanninmu suna nan tare da ku suna rubuta irin ayyukan da kuke aikatawa a don haka waɗannan ayyuka su ne za a tattara sai a mai da su littattafai sai a auna littattafan hadisi ya tabbatar da wannan ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce yusahu bi rajulin min ummati yawm al-qiyama za a zo da wani mutum a gaban ainihin al'umma ran al-qiyama daga cikin mutane na idan aka zo da wannan mutum fayunsharu alaihi tis'atun wa tis'una sijilla sai a watsa mashi takaddun ayyukansa guda casa'in da tara idan aka watsa masa zai rude ya firgice ya dumauta Allah subhanahu wata'ala sai ce karanta waɗannan littattafai daki-daki wannan mutum sai fara karatun waɗannan littattafai ɗaya bayan ɗaya ya dinga karanta su ɗaya bayan ɗaya sai Allah subhanahu wata'ala ya tambaye sa sai ce a zalamarka katabati shin marubuta na sun zalunce ka sai ya ce la ya mahalicci ba su zalunce ni ba Allah subhanahu wa ta'ala sai tambaye sa shin a cikin abin da ka karanta akwai abin da baka aikata ba sai mutum ya ce a'a ya Allah duk abin da na gani a cikin waɗannan littattafai na aikata riwayar sai ta ce Allah subhanahu wa ta'ala sai ya fito da wani fallan takarda guda ɗaya a jikinsa akwai la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan aka fito da wannan takarda sai shi wannan mai laifin da ya tabbata cewa wuta zai tafi sai ce subhanallah ya Allah yaya za a yi a haɗa wannan fallan takarda da waɗannan fallayen takardu sai Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni a ɗaura su a kan sikeli wannan kalma ta la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ta rinjayi waɗannan takardu guda casa'in da tara waɗannan takardu 99 sai su tashi su watsi, a don haka sakamakon wannan kalma da ya faɗa sai Allah ya masa gafara sai shiga aljanna a don haka da wannan sai malamai suka ce ainihin littattafan da mutum aka tara aka rubuta su ne ake aunawa a wata riwayar kamar yadda hadisi ya tabbata ayyukan ne gaba ɗaya za a mai da su sura irin ko dai ta bil adama sai a auna shi wannan kuma hadisi ya tabbatar da wannan don ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana mana bayani makarancin alqur'ani idan aka sanya sa a kabarinsa wani mutum zai zo masa kyakkyawa mai kyakkyawan sura sai shi wannan mutum mai mutuwa ya ce kai wane ne kai sai wannan mutum mai kyakkyawan sura sai ya ce da wannan mamaci ni ne ayyukanka wanda ka kasance kana aikatawa a nan duniya a don haka na zo zan marabce ka zan zauna tare da kai har in maka rakiya har zuwa tashi alkiyama sannan idan mutum ya kasance yana aikata miyagun ayyuka za a zo masa da sura ta mutum mummuna ga wari kamar yadda hadisin ya nuna idan ya shiga sai shi wancan mutum mai mutuwa ya ce a'udhu billahi min ni ina neman tsarin Allah da kai wane ne kai wannan baki mummuna mai warin jiki sai shi wannan mutum ya ce ni ne miyagun ayyukanka wanda ka kasance kana aikatawa a nan duniya ashe da wannan muke iya fahimta wasu malamai sun tafi akan cewa abinda za a auna ayyukan ne za a mai da su a wasu irin surori na bil adama ko wasu irin halitta sannan sai a daura akan ma'auni sai a auna wannan irin wannan ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ku karanta suratul baqara da suratul ali imran fa innal baqarata wa Ali imran ya'tiyani yawmal qiyamati wa huma ghamamatan aw ghayabatan wato ku yawaita karatun bakara ko kuma Ado imran saboda girman su da yawan su da ladan su za su zo ran alkiyama kaman sura irin na girgije suna mai yawan karatun su inuwa ashe da wannan muke iya fahimta wasu malamai sun tafi akan cewa ayyukan za a maishe su wasu irin sura ne ko dai a suran dan adam ko kuma a sura ta wata halitta sai ya auna wannan kuma shi ma hadisi ya tabbatar da shi sannan ra'ayi na uku wasu malamai suka ce a'a shi mutumin ne da kansa za a auna a cikin ma'auni wannan kuma shi ma hadisi ya tabbatar da shi a ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana yana zaune da sahabbai radiyallahu anhum sai ibnu ummi ab wanda aka fi sani da abdullahi ibn mas'ud radiyallahu an sai ya hau bishiya dan ya kasance mutum ne wato ba shi da jiki sannan yana da ‘yan ƙananan ƙafafu kamar yadda ainihin tarihi da kuma hadisi ya nuna da sahabbai suka kalli ramarsa da kuma ainihin ƙarancin jikinsa sai suka yi masa dariya radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya kalli abdullahi ibn mas'ud sannan ya kalli sahabbai radiyallahu anhum sai ya ce wallazi nafsi biyad na rantse da wanda rayuwa ta take a hannunsa ata'jabuna min diqqati saqai shin kuna mamakin rashin kaurin kaurin sa ne wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda rayuwata take a hannunsa lahuma atqalu inda Allah min Uhud waɗannan kafafu da kuke ganin ba wani abu ba suna da rama da sirantaka wallahi inda za a ɗaura su akan ma'auni sun fi girman dutsen Uhud a wurin Allah subhanahu wataala da wannan sai malamai suka ce wanda za a auna shine mutum kacokan da kansa sannan ya tabbata a cikin bukhari rahmatullahi alaihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce cikin dalilin waɗanda suke ganin cewa mutum ne za a auna da kansa yuja'u bi rajul samini yawm qiyama za a zo da mutum mai kauri mai kiba al-akul mai tsananin cin abinci ran al-qiyama za a zo da shi gaban Allah subhanahu wa ta'ala fala yazinu inda Allah janaha ba'uda baya daidai da fiffiken sauro a wurin Allah subhanahu wataala shine sai annabi ya karanta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ashe da wannan muke iya fahimta idan kaji wani ya ce za a auna ayyuka hadisi ya tabbatar da wannan in kaji wani ya ce a'a ayyukan ne za a maishe su a sura irin ta dan adam ko wani abu a auna hadisi ya tabbatar da wannan in kaji wani ya ce a'a shi mutum ne kan saka cokan za a auna wannan duka hadisi ya tabbatar da wannan daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون الله سبحانه وتعالى bayan ya mana bayani irin ni'imar da ya mana na aiko annabawa alaihi salatu wassalam Yi mana bayanin zai tambaye mu mu game da annabawan zai kuma tambayi annabawan game da sakon da aka basu Yi mana bayanin kowane daga cikin mu wallahi sai an karanta masa irin ayyukansa Yi mana bayanin kuma ga ma'auni an ajiye ma kowa an tattala don awon aikin sa yanzu sai fara mana bayanin irin ni'imomi da ya mana subhanahu wataala wala qad makkannakum fil ard haqiqa mun tabbatar da ku a cikin ƙasa waja'alna lakum fiha ma'ayish muka sanya muku dalilan rayuwa a cikin wannan ƙasa abinda za ku ci abinda za ku sha qalilan ma tashkurun amma kaɗan ne daga cikin ku waɗanda suke gode wa Allah subhanahu wata'ala idan ka duba duk halittan ka gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya baka abinda kafin ka tambaya ya baka sannan kuma akwai abin da sai ka tambaya zai baka sannan kuma akwai abin da in ba ka tambayan ba zai baka ba Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da mu a cikin ƙasar nan ya tattalan mana ainihin duk dalilai da za su huwace mana rayuwa idan ka kalli ayoyi daban-daban daban-daban daban abin da ya shafi ƙasa alam naj'al al-ardha mihada والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن كوما تنقزا أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم الله سبحانه وتعالى هو تمكر أيوة إذا كدوب بچنن دكتي babu wanda wani mutum daga cikin mu saboda tsananin fishi ya ce ya fusata ba zai bici bacci na kwana uku ba ka nuna min wannan mutumin babu shi Allah ya sa maka bacci don ka huta waja'alna al-laila libasa ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنخرج به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا دو أبو أبوبوا قبا Allah subhanahu wa ta'ala ya tattalan maka su ka duba misali kasa yayi maka ƙasa bai yi ta safa safa wacce in ka taka zaka burma ba sannan kuma bai yi ta da tsaurin da idan ka sara ba za ta fashe ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tattalan maka wannan kaga misali wannan misali ina yawan buga sa idan ka kalli gidan da kake kai ne zaka zo zaka gina gida da ka kai sai matarka guda daya amma a wannan gidan zaka zo ka hayyafa. ku zama ku uku ku zama ku hudu har ku kai ku tara goma goma sha biyar a dai wannan gidan da ka gina wanda asalinsa ku biyu kuke rayuwa ƙasan nan ba ta taɓa kokawa ta ce wayyo Allah na gaji ba kuma ƙasan nan da ka zo ka gina ta ajiya ita ce a yau har ka tsinci kanka ka shekara hamsin ka shekara sittin ka shekara saba'in gidajen nan naka a samu ƴaƴaye da jikoki kuma kuna nan kuna zanu kuna rayuwa a wannan gida wa ya tattalan maka wannan shine Allah subhanahu wataala idan ka kalli jikinka gaba ɗaya ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adalak shine wanda ya halice ka ya daidaita ka sannan ya nagarta ka alladhi khalaqa fa sawwa wanda ya halitta kuma ya daidaita in ka kalla idanuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya baka fitila kana kallo kyauta sannan ya baka kunnan da zaka ji magana kyauta yayi maka haƙoran da zaka iya gatsan abu mai tauri kyauta yayi maka yatsun da zaka iya kama wani abu kyauta yayi maka kafafun da zaka iya takawa zuwa inda kake so kyauta sannan yayi maka wasu irin sinadirai a cikin jikinka sinadari irin na haihuwa wane ne maka wannan afara'aytum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون دؤ أبين دكتي نما الله سبحانه وتعالى تتلم مكة baka bukatan ka je kai wani abu abin da kawai yace maka wa ma jinna wal insa illa sannan bai baka cikin duhu ba sai ya sanya maka wasu abubuwa da ake kiran su fitillu su ne suke haska maka idan rana ta yi kana ganin haske sannan idan dare ya yi za ka ga haske domin karka kuntata akwai abin da ba zai rayu ba idan babu haske akwai abin da kuma in babu duhu ba zai rayu ba Allah subhanahu wa ta'ala ya maka wannan shi yasa yake cewa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yusilu as-samaa 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al jannatin wa anhara ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساتا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور الله يا مكة دق أبن دكتي بقاتا قبادا شيسا يتتلا قبادا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن ذاك دنگا إدايا نعمر الله تيباين تايا بذاك إدايا تبقى قبادا بذاك إدايا با in ka kalli jikinka gaba daya sinadaranka akwai abin da kai Allah bai yi ka dabba ba misali ɗauki dabba yanzu kai akwai sanda za a buƙaci kai gudawa bayan gida alkhairi ne gare ka musamman kamar idan majina ta yi maka yawa a cikin jikinka ana da buƙatan kai gudawa domin majinan ta ragu a cikin jikinka sannan kuma idan jikin ya rasa majina gaba ɗaya shi ma matsala ne saboda takan tsaya tsakanin ɓargo da ɓargo saboda a samu flexibility wato sauƙin juya hannu idan aka ce a'a ba wannan a jiki kuma matsala ne a don haka za a buƙaci wani lokacin ya zanto ka yi gudawa domin ka rage wannan majina amma kaga dabba a lokacin da za ka dabba ta kece da zawo in ka koma wurin mafullata ne sai ce maka hanta ce ta tabo dan ita ba a so ta yi zawon domin yanayin ku ba ɗaya ba sannan idan ka koma har wa yau ga bayan gida shi raƙumi irin bayan gidansa irin wanda ake so ya yi kenan idan ya kece da zawo ya kamu da matsala amma kai a lokacin da za ka zo ka yi bayan gida irin na raƙumi ba ka da lafiya sai ka nemi magani haka Allah subhanahu ta'ala shirya maka rayuwarka a don haka duk da yi wannan gaba daya sai ce mata allakum wali amiku ya saukar da ruwa idan ruwan nan ya sauka za a samu tsiro dabbobin ku za su ci sannan kuma za ku yi shuka daga wannan ƙasa za ku ci za ku samu ruwa ku sha za ku samu tsiro ku shuka dabbobi su ci kuma ku ci dukka waɗannan abubuwa Allah bai buƙaci wani abu ku biya ba amma ka duba kaga nefa nake cewa wane ne a cikin mu misali za a ce in dai ya zai bi abin da ya dace zai sha wuta bai biya ba sai ya biya amma duka waɗannan abubuwa gaba ɗaya Allah subhanahu ta'ala kai ya baka bai ce ka biya ba ashe kenan kun ga Allah ya tattalan maka abubuwan da zaka rayu akan su wala qad makkanna lakum fil ard haqiqa mun tabbatar da ku a cikin ƙasa waja'alna lakum fiha ma'aish muka sanya muku abinda za ku rayu a cikin ƙasa Ƙalilan ma tashkurun kaɗan ne daga cikin ku waɗanda suke gode ma Allah subhanahu ta'ala na sha faɗi irin wannan wane ne daga cikin mu wanda zai zauna ya ɗaga hannu ya ce Allah alhamdulillahi ala ni'matin sam'i wal basar Allah na gode maka akan wannan ni'ima da ka bani na gani da ji wane ne yake ma Allah godiya akan wannan wane ne ya zauna yake ce alhamdulillahi ala mu'afa Allah na gode maka akan wannan lafiya da ka bani wane ne wannan in ka kasa mutane misali kashi goma kashi biyu ne daga cikinmu wanda suke zama suna gode ma Allah kan wannan nema dan wani shi ba ta kudi yake ba kai yanzu wannan lafiyar da ke jikinka ba ka ganin ta wata ba abin da kake fafutuka ba ni da kudi na zan samu shi ko wani inda za a bashi lafiyar ka ita yake hange to amma kai kana da lafiyar kuma baka zauna ka ce Allah na gode maka ba muna fahimta ashe kenan kun ga babu abin da yafi kyautuwa ga bayi irin mu koma ga Allah subhanahu ta'ala dan duk abin da kake da bukata gaba daya Allah subhanahu ta'ala ya baka misali kana iya tunawa a wani lokaci daga cikin rayuwarka ba mamaki an jarraba ka da ciwon kai ko ko an jarraba ka da ciwon ciki har ka dauki takarda ka tara makusanta ka dinga barin wasiya ni dai ina tunanin ba zan tashi ba in ko ka tashin daga baya sai a mai da kai abin wasa a duka cewa ni dai ina tunanin ba zan tashi ba menene yasa saboda kana tsoron ba za ka rayu ba ashe kenan kun ga duk irin abin da kake da bukatuwa gaba ɗaya Allah subhanahu ta'ala ya baka ashe to in ya jarraba ka da ciwo kana iya gane cewa abin da ya baka nan ni'ima ce mai girma to dan me ba za ka gode masa akan ta ba na ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين to Allah subhanahu wa ta'ala ya sake bude mana wani babi tsakaninmu da babban makiyinmu shine iblis duk mutumin da kake tunanin baya son ka ko bai kaunan ka ko yana fada da kai to bai kai shedan ba saboda shi duk ma kowaye wanda zai yi fada da kai zai yi fada da kai ne kan daya abu guda biyu ko dai ya fada da kai akan don me ka zama wani ko ko a'a ya fada da kai akan kana raye ba zai wuce haka ba yayi fatan ka mutu kamar yadda wani ke cewa tamanna unasun an amuta fa in amut fatilka sabilul lastu fihi bi awhadi ko dai yayi fatan ka mutu ka rasa rayuwa ko ko a'a yayi fatar wannan ni'ima da take tattare da kai ta gushe gaba ɗaya a daina jinka ba zai wuce haka ba amma shi shedan adawarsa da kai shi yana kokarin raba ka ne da imani ya raba ka da gidan aljanna kaga ashe ba za ka hada adawar shedan da adawar duk wani wanda zai adawa da kai ba shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya zaburar da mu yake nuna mana ga maki wanda za mu rike shi maki na sosai shine iblis wala qad khalaqnakum haqiqa mun halicce ku summa sawwarnakum sannan muka sawwara ku summa qulna lil mala'ikati sujudu li adam sannan muka ce da mala'iku su yi wa annabi adam sujada fasajadu gaba ɗaya sai suka yi sujada babu wanda ya saba babu wanda ya jayayya illa iblis sai dai shaidani lam yakun min as-sajidin shi bai kasance daga cikin masu sujada ba to wannan aya akwai abubuwa da dama wanda muna iya tambaya karanci abubuwa guda uku shin shaidanin nan shi yana cikin mala'iku ne sannan menene dalilin da ya sa shaidanin nan bai sujada ba kamar yadda aka yi umarni abu na uku menene malamai suka yi bayani akan wannan aya kacokan gaba daya akwai tafsirai da yawa wanda malamai suka yi bayani wasu sun tafi akan cewa walaƙar khalaqnakum haƙiƙa mun halicce ku a cikin tsatson ainihin mazaje sun masawwarnakum sannan muka sawwara ku a cikin mahaifan mata wasu malamai sun fassar ayar a haka amma yana da rauni kwarai na biyu walaƙar khalaqnakum haƙiƙa mun halicci annabi adam sun masawwarnakum sannan sai ku muka sawara ku a cikin tsatsansa. wannan wasu malamai sun tafi akai amma shi ma ba shi da ƙarfi tafsiri na uku walaƙar khalaqnakum haƙiƙa mun halicce ku wanda ake nufi shine annabi adam sun masawwarnakum sannan muka sawara ku wanda ake nufi shine annabi adam menene yasa domin ke komawa gare shi saboda Allah ya ce sun maƙulna lil mala'ikati judo sannan muka ce da mala'iku su yi sujjada ashe wanda ake nufi da halittar shi ne wane ne annabi adam alaihi salatu wasalam to in kace a ah, to ai shi ai ba a ce wala qad khalaqnahu ba thumma sawwarnahu sai aka yi amfani da lamiri na jam'i sai mu ce eh wannan a larabci yakan faru a haka Allah subhanahu wa ta'ala sau da yawa yakan faɗa wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazar inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun inna anzalnahu fi lailatul yana magana ne da zamiri na jama'a amma shine subhanahu wata'ala shi kare. a don haka irin wancan usulubi irinsa ne Allah Subhana ta'ala ya yi amfani da shi a nan haƙiƙa mun halicce ku annabi adam ake magana sannan muka sawwara ku annabi adam sannan muka ce da mala'iku su yi sujjada gaba ɗaya sai suka yi sujjada sai dai iblis bai kasance daga cikin masu sujjada ba to anan abin da muke son mu ga a gane shedani wato kamar yadda ibnu jariri tabari ya rawaito daga hasan radiyallahu an yana cewa lam yakun iblis tarfata ainin min al mala'ikati qat wato iblis bai kasance daga cikin mala'iku ba kamar yadda annabi adam ya kasance shine tushen bil adama to shi ma shaidani ya kasance shine tushen aljanu dan wata aya ta mana bayani a can wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbi shaidani ne ya kasance daga cikin aljanu don haka sai ya bujire ma umarnin ubangiji subhanahu wataala sannan wasu ayoyi sun mana bayani Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa mala'ikun nan ba su saba ma Allah daidai da minti ɗaya. la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun yakhafuna rabahun min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun yusabbihuna al-layla wannan nahara la yaftarun wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadhalika nazihi jahannam kadhalika najzi adh-dhalimin ashe kenan mala'iku su ba su saba ma Allah subhanahu wa ta'ala duk ayyukansu gaba ɗaya bauta ne ayyukan su gaba ɗaya tasbihi ne ayyukan su gaba ɗaya tahlili ne tahmidi ne da sauransu amma shaidani kamar yadda matsayin annabi adam a matsayinsa na uba wato asalin bil adama yasa aka shigar da shi cikin mala'iku to haka shaidani ya kasance shi ne asalin shaidanu sai aka shigar da shi cikin mala'iku a da haka aka shigar da shi sai ya ga cewa to ai shi yanzu matsayinsa ya kai Allah subhanahu wata'ala sai ya gaya masu inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza huwa wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين شيطان سيكي yaki zama daga cikin waɗanda za su yi sujjada a wancan aya kuma illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin a wancan aya illa iblis astakbara wa kana minal kafirin shedani sai ya girman kai yaga a'a ni ba zan yi wannan sujada ba saboda ni matsayina ya kai ba mamaki ni ina tunanin nafi wannan da wannan malamai suke bayani shedani ya halaka ne da abubuwa guda biyu girman kai da kuma hasada a don haka duk mutumin da ya daura ma kansa fitina ta girman kai da hasada babu inda za shi kuma ƙarshen al'amari zai halaka zai tambaɗe zai lalace saboda gashi shaidani da aka ce ya sujjada bai yi ba mai yasa girman kai ya ɗauke sa mai yasa hassada yana ganin wane bai isa yi masa sujjada ba sannan kuma yana baƙin cikin don me za a fifita wane a kansa shi yasa muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu yake cewa ban taba ganin azzalimi wanda yayi kama da wanda shi ake zalunta ba irin mahasadi gashi dai shi ke zalunci amma kullun ka gan shi a kobare a kandare a lalace kamar shi ne wanda aka zalunta saboda ya hana ma kansa sukuni kuma ba zai zauna lafiya din ba a don haka in kana so ka zauna lafiya kar ka sa ma kanka girman kai idan kana so ka zauna lafiya kar ka sa ma kanka hasada me yasa zaka tsaya ka sa ma kanka damuwa muna fahimta don haka shi sai ya fasajada fasajadu sai suka yi sujjada illa iblis lam yakun min as sai dai shedan sai yaki yaki kasance daga cikin waɗanda suka yi sujjada a lokacin da yazo in muka koma can Allah subhanahu wataala sai tambaye sa domin addini shine wanda yake ya san addini na yanci gaba daya Allah bai tauye shi ba a lokacin nan bai hana shi magana ba bai ce bai ainihin kyare shi ba sai ya tambaye sa kai mun ga ka fita zakka daga cikin al'umma ga waɗannan ga abin da aka ce su yi sun yi amma kai mun ga ka fita zakka ka zo da wani al'amari wanda yake shine na daba mai ya faru kai tsaye abin da yake cewa wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa qala a asjudu liman khalaqta tina قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أشخرتني ya taho illa لأحتركن Kai tsaye. Sai ya fara سيفا ganganu. ni ba zan yi ba ka san abin da ya fi kyautuwa kamar yadda jahiz yake cewa fa ni'mal badilu min al mazallati al isra wato madalla da sauyi da mutum zai yi wato shine tuba idan kai kuskure ka koma ka tuba to abin da ya kamata dan yayi kenan amma kai tsaye sai ce a ni yanzu ba ta tuba nake ba ba na son a bani dama in tuba amma abin da nake so kawai ya Allah ka bani sarari guda daya ka ɗan jinkirta mani kaɗan ka banni da ni da bayinka waɗanda ka halitta gaba ɗaya sai mu ga abin da zai faru a don haka shi ne za ka ga wani a yau ya zo yana shan giya saboda shaɗan ya kai sa ya baro wani ka ga yana liwati saboda shaɗan ya kai sa ya baro wani ka ga ba shi da aiki sai zina saboda shaɗan ya kai sa ya baro kowa dai sannan kuma shedan din nan ya samu abokanai ya samu kungiyoyi ya samu runduna ta yadda zai yi sai ya farauci al'umma gaba ɗaya. shi bai taɓa nadaman za shi wuta ba amma a har kullum burinsa yana so ya ribata da wasu al'umma wanda za su dawwama a cikin wuta fahal antum muntahu cin kukuna masu hannuwa don haka sai mu yi hattara jama'a Allah subhanahu wata'ala ya ba mu duk abin da ya kamata ya ba mu kawai sai mu nemi agajin Allah mu nemi taimakonsa mu tsaya mu jajirce wurin bautansa amma duk irin makiyin da ka sani kana da shi bai kai shaidani ba don ba ka da wata rayuwa bayan duniya sai lahira lahiran nan ina kake burin ka tafi aljanna to shi shedan ya sha alwashin sai ya raba ka da aljanna sannan kuma ka sani duk bautarka duk karatunka duk zikirinka baya tsorata shedani sai ranka ya rabu da jikinka domin har kana dabda ka mutu shedan bai taba fidda tsammanin zaka yi ridda ka koma cikin sa ba amma a lokacin da ya ga ranka ya fita daga cikinka to a lokacin da ya tabbata cewa eh yanzu ka riga ka sha shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam har kullun yana daga cikin addu'arsa ya Allah ka tabbatar da zuciyata akan bautarka to wannan shine abin da ya kamata mu jajirce mu tsaya mu nemi agajin Allah subhanahu ta'ala ya ba mu rinjaye da kuma nasara akan shedani zamu dasa aya anan an ce lokaci yayi insha Allah za bude fili na tambayoyi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la an ta nasar nastaghfiruka wa natubu ilayk akwai tambaya ku? na na sai gobe to to shi shikenan insha Allah kuna iya abin nan kakkashe kemurorin ku akwai jawabi da zamu yi da Allah minti 1 zuwa biyu